Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 18 ga watan Afrilu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya ce akwai bukatar ƙasashen duniya su ɗauki mataki kan ƙasar Koriya ta Arewa. sakataren tsaron amurka yana kasar saudi arabia a ziyarar da yake yi a ƙasashen gabas tsakiya da na gabashin afirka shugaban amurka donald trump ya taya shugaban ƙasar turkiya murnar zaben raba gardama da aka gudanar a kasar A shirinmu na yanzu za ku ji cewa a yau aka buɗe tashar sauka jiragen sama da ke birnin tarayya Abuja. Bayan haka za ku ji cewa babban bankin Najeriya na CBN ya tsama hannunsa daga takaddama kuɗin da hukumar EFCC ta gano a wani gida a birnin Legas. Za kuma ku ji cewa wata kotu a jamhuriyar Nijar ta buƙaci ƙungiyoyin raji da ke neman a yi bincike a kan wasu kuɗaɗe da ake zargin manyan jami'an gwamnatin ƙasar da wawurewa da su ba da sefa miliyan 20 don a gudanar da binciken. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya faɗa yau talata cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya da su yi amfani da matsin lambar diplomasiya da kuma tursasawa ta fannin tattalin arziki domin tilasta wa ƙasar Koriya ta Arewa ta yi watsi da shirinta na makamin nukiliya. Pence yana magana ne sa'ilin da ya kai ziyara a ƙasar Japan. Yana cewa Amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai ta tabbatar cewa ƙasar ta Koriya ta arewa ta jingina wannan shiri nata don haka tana da zaɓi da dama na yin hakan mataimakin shugaban kasan ya ba da misali da kokarin da kasashen duniya suka yi a baya na ganin an tattauna da kasar ta koriya ta arewa akan wannan mataki nata na nukiliya ciki ko har da na baya bayan nan wanda aka yi da gaggan kasashen duniyar nan guda shida da suka tattauna da ita amma tattaunawar ta watse a shekarar dubu da tara yana cewa duk lokacin da aka kulla wata yarjejeniya kan wannan batu sai koriya ta arewa ta sa kafa ta fatale da shi da da har zuka kasashen pence ya jaddada cewa lokacin yin shiru ya wuce don haka lokacin tattaunawa ne yanzu tsakanin amurka japan koriya ta kudu da china domin a kasar ta kudu wato lamba da kuma mai da ita saniyar ware Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yanzu haka yana ƙasar Saudi Arabia zangonsa na farko a ziyarar ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen gabashin Afirka. domin tattauna rawar da amurka za ta taka akan harkokin tsaro a waɗannan yankunan da yake magana da manema labarai sa'ilin da yake kan hanyarsa ta zuwa riyad babban birnin ƙasar saudi arabia Mr. Mattis ya buƙaci a kai rikicin da ke addaba makwabciyar Saudi Arabia wato Yemen gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ganin an cimma maslaha akan wannan matsalar ta yaƙi da ta gurgunta ƙasar. Yaƙin da ke addabar ƙasar ta Yemen har kullum ana kallon sa ne a matsayin yaƙi ne tsakanin Iran da Saudi Arabia, amma ana fakewa da guzuma domin harbin karsana. Yanzu dai jami'an Amurka sun nuna alamar bayyana shugaban Amurka Donald Trump yana son ganin an inganta dangantaka da Saudi Arabia, wadda take marawa yakin da ake yi da 'yan Houthi da ke samun goyon bayan Iran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da ke nan birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump ya taya shugaban turkiyya recep tayyip erdogan murnar nasar da ya samu a zaben raba gaddamar da aka gudanar a kasar wanda ya nasara da yar tazar da bai ta karaya karya ba wanda kuma wannan shine ya samar da ya samar kasan tsarin shugaba mai cikakken iko sabanin tsarin da kasar ke bi a halin yanzu majiya daga fadar white house ta ce shugabannin biyu sun tattauna ta wayan tarho wanda cikin abin da suka yi magana a kai a ganin an ɗauki mataki a kan shugaban ƙasar Siriya bashar al-assad game da harin na kwana-kwanan da na makami mai guba a yankin da yakin da ake yi da isis suka ce akwai buƙatar ganin an samu haɗin kai a kan dukkan ƙungiyoyin da suke amfani da ta'addanci domin biyan buƙatun kansu sai dai masu adawa da shugaba erdogan suna bukatar ganin an sake jefa kuri'ar da aka jefa ranar lahadin ta gabata zaben da masu sa ido daga kasashen duniya suka bayyana suka bayyana tabbacin rashin adalcin suka ce ba a cikin yanayi na walwala da 'yanci ba. Firayim Ministan Birtaniya ta faɗa yau Talata cewa za ta nemi a yi zaɓe da wuri ranar takwas ga watan Yuni, sati uku da ƙaddamar da shirye-shiryen ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai. Ms. May ta ce, ga 'yan adawa na barazanar cewa za su kawo wa shirin cikas, haka kuma Majalisar Dokokin Ƙasar ta gaza haɗa kai a matsayin ƙasa ɗaya. ta ce rashin haɗin kai a majalisar dokokin ƙasar zai haifar da rashin samun nasara a shirin ficewar birtaniya daga cikin ƙungiyar tarayyar turai wanda hakan na iya janyo wa ƙasar rashin tabbas da kuma rashin zaman lafiya don haka ana buƙatar gudanar da zaben ƙasa kuma yanzu ake buƙatar sa in ji miss wajibi ne majalisar wakilai ta ba da tabbacin kiran da ake yi na gudanar da zaɓuka a ƙasar Mr. Jeremy Corbyn, wanda shi ne shugaban 'yan adawa na jam'iyyar Labour, ya yi maraba da bayanin da Ms. May ta yi, yana cewa samar da zaɓe cikin gaggawa zai bai wa 'yan ƙasar ta Birtaniya damar zaɓar gwamnatin da za ta sa buƙatun jama'a gaba. masu jefa kura a jakarta babban birnin ƙasar Indonesia za su nufi rumfan zaɓe gobe laraba idan allah ya kai mu domin yanke hukunci akan zaɓen gwamna ko da sake zaben gwamnan da ke kan karagar mulki a halin yanzu ba su ke ta jihama wanda ake lakabi da hawk ko kuma su zaɓi tsohon ministan ilimi agnes baswedin kuran jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa ana keke da keke a zagayen zaben na ƙarshe wanda zai nuna wannan ƙasar mai bin tafarkin addinin musulunci yadda za ta kaya a zaben demokuraɗiyya da ake a irinsa na zamani sai dai a lokacin yakin neman zaben an dakatar da shari'a kalaman sabo da aka yi wa shi Fonama wanda wannan ya kara wa abokin karawarsa kwarin gwiwa. Shi dai Fonama ana tuhumarsa ne da zagi ko kuma cin mutuncin da yi wa alkur'ani mai tsarki a shekarar ta gabata a cikin wani hoton bidiyo da ke nuna zunɗen da yi wa wani bangare na alkur'ani mai tsarki a shekara ta 2014 Funama ya gaji wannan mulkin daga shugaban joko widodo Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. A yau ne aka buɗe tashar sauka da tashin jiragen saman birnin bayan makonni shida da aka kwashe ana aiki a tashar. da gobe 19 ga watan nan na afrilu ne ya kamata a buɗe tashar amma kwana ɗaya kafin nan an kammala aikin ga nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani we had a date and the date is april 19th 2017 and it will not shift by god's grace Ministan zirga-zirgar jirage na Najeriya Hadi Sirika ke nana ta batun buɗe filin saukar jiragen sama na Abuja a zukuye zuwa gobe 19 ga watan nan na Afrilu. amma cikin ikon Allah sa 24 gabanin hakan jirgin Ethiopia ya sauka filin da ya alamta bude filin jirgin. And then also the camber for the, uh, the design uh, for it to drain out uh, rains had been um, improved upon. Uh, Yanzu dai in ji sirika an yi gyare-gyaren da suka dace kuma titin tashi da saukar jirage ba zai rika adana ruwan sama ba cikin ramuka kamar yadda ake samu a baya. Jami'ai da na bangarori daban-daban da a da suka koma Kaduna an basu umarnin dawowa don buɗe ofisoshinsu na Abuja, wanda ma suka fara hakan tun Litinin goma sha bakwai ga wata. Na samu kwamandan rundunar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi na filin jirgin na Abuja Hamisu Lawan ya kama hanyar filin jirgin don kama aiki gadan-gadan. Eh to yanzu kaga ni kaga yanzu nan nake da Abuja da Kaduna. Already akwai da yara na on ground ni na jira tukunna I had to sign up kafin. But amma insha Allah in the next one hour I'll da airport. Eh ya misu dama abin da muke faɗa shin yanzu za ku kauro daga Kaduna ku dawo Abuja kenan? Eh za mu hai yadda tsarin aikin ya nuna shi ne tarin meja na gwamnati. Sosai dai kuma nan gaba da irin wani dalili ya sa su international flight din sun ga alamun cewa za su ci gaba da operation wanda yake a can a Kaduna airport tun da kusan duk akwai da wasu facilities da ya kamata ina ganin za su iya yi to wannan kuma a koda yaushe zan karan ba ma mu kaɗai ba other stakeholders kamar migration sauran sauransu za a yi deployment kuma amma yanzu kusan international operations za a ke for now zai zama suspended a Kaduna. Wannan jirgi na Ethiopia da ya fara sauka akwai jami'an ku wanda za su tantance duk fasinjoji? A eh, a dama ai closing muka yi permanently bai. Kuma already an riga an yi issue notice tun a kamar three days back cewa sha bakwai ga wata offices din su duka da ke cikin airport da masu wata da harkin nan terminal building cewa su bude ofis su ranar sha bakwai ga wata. So already muna da officers ɗin da ke ci a yau. An ware naira biliyan biyar da miliyan ɗari takwas don wannan aikin gyara da gwamnatin ke cewa zai zama sila nan gaba ma a miƙa wa 'yan kasuwa filin. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, a shirinmu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan a ganin ku me yasa wasu ayyukan kwangila da aka yi ko ake yi a Najeriya ba a kammala su cikin lokaci gani yadda aka gama aikin tashar jiragen saman birnin tarayya Abuja a cikin lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi in an jima. Babban bankin Najeriya na CBN ya tsama hannunsa daga takaddaman naira biliyan goma sha biyar da hukumar EFCC ta kama a wani gida a Lagos a makon jiya. Bayan da hukumar binciken sirri ta NIA ta ce ta karɓo kuɗin ne daga bankin na CBN. To kowace ce hukumar ta NIA kuma waɗanne irin ayyuka take yi? Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril na da ƙarin bayani. martanin da babban bankin najeriya ta bayar dai wanda kuma ke dauke da sa hannun kakakin babban bankin mr isaac okarafo na cewa bankin ba ta da hannu a wayannan makudan kudade da aka gano a wani gida da ke nan lagos bankin ya kara da cewa baya hudda da mutane ko kuma wata hukuma ta gwamnati yana hudda ne tare da bankuna masu zaman kansu ko kuma na 'yan kasuwa haka babu dalilin hada bankin da kuma kudaden da aka kama wanda hukumar leƙen asirin ƙasa wato nia ta ce nata ne ko 'yan najeriya ma sun san wace hukuma ce nia tambayar kenan da na yi ma wasu 'yan najeriya sunana lawyer abdullahi kuma lawyer ka san ma'anar hukumar nia gaskiya ban san ma'anarta ba ban ma taɓa jinta ba dai wanda na fi sani su ne kamar su icpc da Um, efcc to ban sani ba wannan ko an kirkire ta ne sakamakon wani abu ko da amfani da ita ta wata hanya a cimma wani abu na malam isa to ka san ma'anar hukumar nia gaskiya ban san ma'ana wannan hukumar ba yana dai jin ta kawai a labarai ana cewa NII amma ni wala ban taba ban san ma'anar ta ba to ta ce kuɗin da EFCC ta kama a Lagos na ta ne duk da haka baka san ko wace hukuma ba ce gaskiya ban san ko wace hukuma ba ce mun dai san EFCC amma ita wata NII gaskiya ban san ta ba to ko wace hukuma ce ake nufi da NIA fannin tsaro da kuma leƙen asiri tambayar kenan da na yi wa Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu malami a sashen tarihi na jami'ar Ahmad bello da ke zaria ita hukumar nna eh, tsohon shugaban kasa ibrahim bamangida shi kirkiro ta bayan hawan shi kan gadon mulki sai ya raba wannan kuma ta nso zuwa gida uku da farko aka samu hukumar sss wanda ita alhakinta shine ta kula da harkokin tsaro na cikin gida ita kuma NNA aikinta shine ta kula da harkokin tsaro da ba da bayanai na asiri na kasashen waje sannan sai a kirka kuma DIA wato shi kuma yawanci ta ba da bayanai na asiri na hukumomin sojojin kasar nan dukkan kasashen duniya zaka samu suna da irin wannan hukuma za mu iya ba da misali kan amerika suna da CIA wannan ita ne kutankucin NIA da ake da ita a wannan kasa wanda su alhakin su ba wai kula da harkokin ainihin bincike da bayar bayanai na tsaro da kuma bayanai asiri na cikin gida ba a'a yawancin su akan harkokin kasashen waje ne da ya danganci harkar tsaro da sauransu yanzu dai abin da ya ɗorewa yan Najeriya kai shine kusan mako guda kenan da kama wayannan kudade amma kama daga fadan shugaban kasa zuwa ministan shari'a da kuma yada labarai da kuma wa uba hukumar ta EFCC babu wanda ya ce wannan kuɗi ga mai shi abin da kuma ke ci gaba da dorewa yan Najeriya kai in banda ita hukumar hukumar leƙen asirin ƙasa nia da ta yi ikirarin cewa kudaden nata ne sai kuma gwamnatin jihar rivers inda gwamnan jihar ya ce kudin mallakar gwamnatin jihar rivers kudaden nata ne baban ya jibirin murya amurka daga lagos madalla a gaida babangida jibril A jamhuriyar Nijar mako guda bayan da wasu kungiyoyin fafutuka suka shigar da bukata a gaban kotu domin ta gudanar da bincike akan kuɗi miliyan dubu wato dubu ɗari biyu na sefa da ake zargin wasu makarraban gwamnatin ƙasar sun wawure. Alƙalin binciken ya buƙaci masu wannan gwagwarmaya su zuba miliyoyin sefa da za a yi amfani da su wajen tafiyar da wannan aikin. Wakilin sashen Hausa Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kimanin miliyan 20 na sefa ne alkali ya bukaci waɗannan ƙungiyoyi su zuba wa mashara'anta domin ba ta damar gudanar da dukkan hidimomin da suka jibanci wannan bincike kama daga har haɗa takardu zuwa kai da kawon waɗanda aka ɗora wa nauyin wannan aiki sai dai ƙungiyoyin fafutukar in ji kakakinsu mace muhammadu na sanko taxi na ganin an zure da yawa eh, gaskiya ne in an ka yi deposit plant x gaban manyan juju na, na bincike ana tambayar kamar wadda ake cima kusiyon amma ba a taba tambayar kusiyon ba wanda ya wuce jika ɗari ko jika ɗari biyu kai yawa ma jika ɗari uku ne ba mu taba ji ba inda an kace miliyan ashirin. amma gama ce harkar nan ba karama ba ce kuɗaɗe miliyan dubu ɗari biyu kuke buƙatar a yi bincike a kai wanda ta sai an zagaye wasu ƙasashe kafin a samu eh, alƙali har haɗo bayanan da zai zo ya shari'a. miliyar ɗari biyu an samo su ba gidajen mu za mu kai ba ba cikin aljihu za mu kai ba. da muka sa kara don saboda a maido su a sa su cikin baitulmani. Wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin na kallon wannan bukata ta mashara'anta a matsayin wani matakin katse musu hantsarin ci gaba da neman abin da suka sa gaba. Saboda haka na tuntuɓi masanin dokokin Constitution Dr. Bubakar Amadu Hassan domin jin matsayin doka a kan wannan batu. yadda doka ta tanada inda dai kulle mai za ka ɗaukaka ƙara game da constitution in party civil sai ka aje wani kuɗi. Haka ne haka doka. Shi da afraid procedure yana da tare ke duk wani hidima da wa'ansu ɗawainiya da za a yi game da bincike juge instruction ba shi ke shari'a ba. Bincike ne zai yi in ya tabbatar da cewa ga lalle ga hujjoji da cewa wa'annan kuɗaɗe da aka yi an yi ba bakire da su ko kuma kamar an yi blanchiment d'argent ne ko kuma harkar wani cin hanci da rashuwa ne ya zamanto duk ya samu hujja mai karfi in ya kare instruction sai ya dauki kuduri na musamman ce to shi ya kare aikin shi bincike ga laifin da ya samu game da wannan mutumin da ake tuma da shi yanzu sai a tura wannan mutumin gaman kotu wanda za ta mai shari'a kungiyoyin fafutukar sun kudure aniyar tattara waɗannan kuɗaɗe miliyan 20 na sefa domin ƙara jaddadawa duniya buƙatar sanin zahirin abin da ya faru da waɗannan miliyan dubu ɗari biyu na sefa da ake zargin an yi rubda ciki kansu talaka mai dala mai dala biyu mai jikka mai jikka biyu mai miliyan mai jikka ɗari mu yi cikare cikaro mu hidda mu kan mu takaici mu je mu kai ma jojin miliyan ashirin mu ce ga sunan muna so a yi muna shari'a ta gari. Tun farkon bayyanar labarin miliyan dubu ɗari biyu na sefa da ake zargin tsohon daraktan fadar shugaban ƙasa ministan kuɗi na yau Hasu Masa'udu da wawurewa ya musanta wannan zargi. Sai dai a yadda 'yan nishar suka damu a haska fitila sosai majalisar dokokin ƙasa ta kafa kwamitin bincike a watan jiya wanda tuni ya saurari galibin mutanen da ke da masaniya a kan wannan badakala da ta shafi wasu kamfanonin ketare irin su areva sai dai ƙungiyoyin fafutuka na ganin binciken kotu zai fi zama a'ala wajen kawo ƙarshen dukkan wani rudani sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Cibiyar bincike kan aikin gona a ƙasashe masu zafi wato International Institute of Tropical Agriculture ta ƙaddamar da shirin horas da matasa kan aikin gona, inda aka mai da hankali wajen noman shinkafa da dawa da kuma rogo. Wakilin murya Amurka Abuja Hassan Mai na kaina ya haɗo mana wannan rahoto. da yake jawabi yayin kaddamar da shirin a nan Abuja, coordinator shirin na farfado da aikin gona mai take a task injiniya Haruna ke ya ce. Uh, this is the first time any donor Wannan ne karo na farko da ake gudanar da shirin a shiyoyi, saboda galibin ire-iren wannan shiri uh, ana yin su ne a matakan jihohi. Makasudin wannan shiri kuma shine don sa gasa da zai inganta noman shinkafa, uh, dawa da rogo. Makasudin wannan horaswa kuma shine don shirya matasa a fagen noman shinkafa, dawa da kuma rogon. Wannan horaswa dai ana yi ne yanzu a cibiyoyi uku, wato a nan Abuja inda ake batun noman rogo, sai ba Badegi a jihar Niger inda ake batun noman shinkafa ghana sai kano inda ake batun noman dawa another center is acri the dege for rice and the last one is ikriset office in kano for sorghum injiniya akwashike ya ci gaba da bayani the objective of uh, today's training is to train in the seven participating Kimanin matasa 200 ne a nan zamu horas kuma zamu karfafa su da jari. Hakan zai wa matasa aikin samun kuɗin shiga, samun ingantaccen iri da kayan aiki abu ne mai muhimmancin gaske. To amma babban kalubalen da ke fuskantar manoman a halin yanzu shine samun ingantaccen iri. Inda ma da shi din za a ga manoman ba sa iya kaiwa gare shi. Where they are the cost is beyond the reach of akan wannan na tuntuɓi kwararre kan sha'anin aikin gona da raya karkara injiniya dr Hussaini hassan ba shakka kowane shiri na gwamnati ko kuma na tarayya yana tare da matsaloli. To kamar yadda suka hango wannan matsalan akwai matakai da za a iya ɗauka bisa ga irin wayansu ayyuka da muka yi kuma muka magance irin wannan matsaloli. Matsala kamar na iri a yanayin wurare wanda yake da zafi. To a yanzu haka kamar a jihar Yobe da Borno akwai wani irin dawa wanda ake ce mishi BX Bauchi Ali variety sannan kuma akwai dawa wanda ake ce mata yar washa akwai hatsi wanda Lepchad Research Institute suka yi developing ana ce mishi X Barno. A wayannan dukkan iri ne wanda a ƙashin gaskiya suna yi da sauri kuma halin da za a bi ya isan matalakawa shine akwai ma'aikatu na gwamnati waɗanda aikin su dama horar da manoma ne kamar inda nake aiki North East Arizona Development Program wato NIZAP kenan wanda dama tana tattare da ayyuka makamannin wannan kuma muna packaging irin wayannan sitin muna sayarwa manoma to ana iya bamu irin wayannan iraren ko kuma ana iya samu mu samo irin wayannan iraren domin ya isa wa jama'a a maganar da nake gaya ma a yanzu haka a banan nan za mu yi hekta guda ɗari wanda za mu yi gwajin iri na gargajiya ma domin iri na gargajiya ma idan kai musu selection abin da ake cewa zaɓe kenan yanda ake yi a gargajiyance za ka iya samun iri mai inganci a ciki to akwai adp akwai fadamasiri akwai international fund for agricultural development wayannan duka outfit ne wanda ta hannunsu za a iya mika wa dagajai za a iya mika kuma bulamomi da lawanai da kuma ƙungiyoyi ƙungiyoyin manoma to ta wannan hanyar zai iya same shi. To sai dai kuma wasu na ƙorafin yadda aka mai da hankali akan batun shinkafa, dawa da kuma rogo. Amma farfesan aikin gona MK Othman ya ce wannan babu damuwa. na farko dai abu da san kowa ya gane ita shinkafa ita ce wadda take bakar kusan duk mutane da yawa a duniya misali a najeriya in ka kasa mutanen najeriya kashi ɗari kashi tamanin gidajen su kusan kullum za su shinkafa to kaga shi shinkafa wani abu ne wani cimaka ne wanda suke da mahimmanci a Najeriya da duniya gabaki daya a rogo da kuma dawa shi rogo musamman ma kaga ana yin abubuwa da dama da shi ana yin abinci da shi ana sarrafa shi kan wasu abubuwa waɗanda ma'aikatu za su yi amfani da shi da yawa sannan idan ka tana. gwamnatin ta shuɗe baya sun yi wasu abubuwa musamman wasu program na bunƙasa a noman rogo. To a cikin wannan an samu manoma da dama barkatai wanda da ba sa noma rogon yanzu kuma su suna nomawa to ashe kaga idan aka bar wannan aka bar shi kawai kaga waɗannan manoman lalle ka ga ashe ina za su kai rogon so amma dama ka san matsalar kasar mu gabaki ɗaya ne a fara abu an yi tafiya taryan taryan sai a bar shi to idan aka yanzu ci gaba da wannan zai sa ya zamanto mutane da dama wanda suke da noman rogon za su amfana sannan kuma mutane ma kuma wanda ba su yi za su fara shiga noman rogo domin in ka lura rogo ba inda ba a shuka shi sai dai kawai a cikin jihohin kudu su ne suka fi yawa amma jihohi ko ta ina Sun daga jigawa har ya zuwa bayansa ko ina ana yin rogo. Ya ita kuma dawa yawanci dawa a yanzu da ci maka ta kawai iyaka tuwo ne da koko da wasu abubuwa da haka. To a yanzu abin an lura abin da duk alkama ke yi dawa ma za ta yi ka ga misali irin su fanke su biredi su wane ne wanda duk ake yi da alkama to da dawa ma za a iya yi. Rahoton wakilin muryar Amurka a Abuja Hassan mai na kai na kenan game da shirin horas da matasa aikin gona da cibiyar bincike kan aikin gona a kasashe masu zafi International Institute of Tropical Agriculture ta kaddamar da fatan matasan da aka horar za su ci moriyar shirin. Masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu musamman ma shi Hassan wanda ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. Madalla a gaida sarfil Hashim Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. zamu fara da sakon haɗin gwiwa ne wata ta fito daga hamza galadima birnin kebbi shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar kebbi da sani mai lange langi ya wuri da salihu isa fana da kuma dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma inda suka ce suna jinjina wa rundunar tsaron na sojin najeriya dangane da irin namijin ƙoƙarin da ta ke yi na yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da fatan allah ya ƙara musu ƙwazo da ƙwarin gwiwa da kuma ba su sa'a amin shi ma ilyasu muhammad tungan bako cewa yi jinjina wa sojin najeriya ya zama wajibi domin su ne abin alfaharinmu mu 'yan najeriya saboda haka muna fatan allah ya baku nasara a aikanku a gida da wajen najeriya ta gabato ne daga nasiru kainuwa hadija kace amurka kin je gargadin kuriya ta arewa don haka ya kamata ki kiyaye domin a shirye suke su fara kai miki hari matukar yaka yunkura domin kai musu assalamu alaikum voa hausa don allah ku ba mu dama mu tunatar da gwamnatin jihohin najeriya da su taimaka su ba mu takin zamani da maganin feshi ganin yadda damina ta fara kankama a wasu jihohin najeriya amma abin takaici har yanzu mu talaka ba mu ga wani hoɓɓasa da gwamnatin najeriya ta yi domin tallafa mana ba sako daga salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar plateau da alhaji salisu abubakar imam jingir hukumomin lafiya na najeriya ya kamata ku ɗauki mataki mai tsauri ga duk wanda kuka samu da laifin sayar da maganin rigakafin sankarau da kuma sauran magunguna da ake rabawa jama'a kyauta duba da yadda ake zargin wasu jami'an lafiya suna sai da magunguna a kasuwan bayan fage sako daga haruna muhammad katsina shugaban muryar jama'a To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya faɗa yau talata cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya da su yi amfani da matsin lambar diflomasiyya da kuma tursasawa ta fannin tattalin arziki domin tilastawa ƙasar Koriya ta Arewa a watsi da shirinta na makamin nukiliya. Pence yana magana ne sa'ilin da ya kai ziyara ƙasar Japan. Yana cewa Amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba har sai ta tabbatar cewa ƙasar ta koriya ta arewa ta jingina wannan shiri nata don haka tana da zaɓi da dama na yin hakan sakataren tsaron amurka jim martins yanzu haka yana ƙasar saudi arabia zangon na farko a ziyarar ƙasashen gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen gabashin afirka domin tattaunawa rawar da amurka za ta taka akan harkokin tsaro a wannan yankunan da yake magana da manema labarai salin da yake kan hanyarsa ta zuwa riyadh babban birnin kasar saudi arabia martins ya bukaci a kai ya bukaci a kai rikicin da ke addabar wato makwabtaciyar saudi arabia yemen gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya Masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Rashad. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.